muna ranar juma'a wanda yau wata na ramadan yana da kwana goma sha hudu alif dari hudu da arba'in da uku hijiriya kuma yau muna sha biyar ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a wannan masallaci na fcda wanda yake area 11 a garkin birnin tarayyar najeriya abuja allah ya haɗa mu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa da muka saba yi a kullum a wannan wata na azumi wannan shine zamanmu na goma sha ɗaya tare da alaran malam saifullahi kira wanda muna cikin suratu tauba aya ta 123 ya ayyuhallazina na qatilu alladhina ku. zamu mai tata mu ƙara shi zaman mu akan ta subhanahu wata'ala ya ce ya ku wanda kuka yi imani ku yaƙi wa'anda suke kusa da ku a cikin kafirai wal yajidu fikum ghilza kuma sa'an nan su fuskanci tsanani daga gare ku alamu ku sani cewa annan Allah ma'al muttaqin lalle Allah yana tare da masu takawa wannan tarjamar mun yi ta'aziya ko mun ɗauko bayani sosai mai tsayi ƙarƙashin wannan aya wanda muka karanto zancen ibnu kasir mai daɗi farai daga gaske mai cike da fa'ida game da abin da ya shafi ma'anar wannan aya mun ji yadda aka yi a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da yadda aka yi a lokacin sayyidina abubakar da yadda aka yi a lokacin sayyidina umar da yadda aka yi a lokacin sayyidina usman allah ya ƙara yadda a gare su lokacin sayyidina aliyu sai ya zanto jin kaɗan bayan hawan na aliyu an samu matsaloli na cikin gida bayan kashe na usman ya yi shahada to sai kalbar musulmai ta rabu to sai zanto yunkurin na aliyu wajen sake jam'ul kalima ne domin na aliyu allah ya ƙara yadda a gare shi tun daga shekarar farko ta halifancinsa har ya koma zuwa ga Allah kokarin haɗa kalmar yake a ƙarƙashin kokarin ne ma aka kashe shi shi ma ya mutu ya shahada to da aka lokacin sai na aliyu ba a samu damar yin buɗe-buɗe ba to shine ibnu kasir Allah ya kansa da rahama yake cewa أجمع الصحابة من المهاجرين والأمير المؤمن عثمان بن عفان رضي الله عنه الجنسية من أعداء الله غاية sannan kuma al'ummar wannan addini mai ƙaƙƙi wanda ya bauɗe wa dukkan wata hanya ta ɓata ta kai ta isa wato inda take so ma'ariba hajjan arab wato inda take buƙatar ta kai min a'da'illahi game da abin da shafi maƙiya Allah wasu suka musulunta wasu suka miƙa wuya su biya jizya fa kullama alau ummatan intaqalu ila man ba'dahum duk sanda suka shiga cikin mutane al'umma suka ci garin to sai kuma su yi gaba tare qatilul ladina yalunakum kinan thumma alladina yalunahum sannan sai su zo inda suke biye da su min al'utatil tujjar cikin azzalimai fajirai imtisalan da qaulihi ta'ala saboda wato su kwatanta abin da Allah ya faɗa na ya lazina ko minal kuffari ku yaƙi waɗanda suke biye da ku minal kuffari na daga kafirai ya allazina na qatilul lazina ku minal kuffari ya ku waɗanda kuwa imani ku yaƙi waɗanda suke biye da ku minal kuffari na daga kafirai a ah, Rashid Rida a cikin tafsirin Manar wanda yana ɗaya daga cikin tafsirai da suke ɗaure ayoyin sai su shanya maka ma'anonin sai ka kalle su kallon da za ka iya ganewa ka fahimta gwargwadon iya fahimtar ka kuma da yake shi ɗan zamani ne ya ya keto ƙarnin da ya gabata to yasa wani lokacin in abin yana da alaka da wani abu da ya shafi kalubalen da musulmai suke ciki a irin wannan zamanin akan iya koma masa a matsayin marga asana ya ce a cikin tafsirin mana i'lam anna hadhihi al-umma anna hadhihi al-ayata a'idatun min qawa'id al-qital ka sani wannan ayar ta qatilul ladina yalunakum min al-kuffari daya daga cikin ƙa'idoji ne da dokoki na yaƙi allazi nazalat أهم قواعده وأحكامه أهم قواعده وأحكامه في هذه السورة والتي قبلها wanda mafi mahimmancin ƙa'idodin yaƙi suka sauka a cikin wannan surar da kuma suratul amfal da ta zo kafin wannan wa inna ma wudi'at hahuna ala sunnatil qur'ani abinda sa wannan aka kawo ta a matsayin doka sai aka kawo ta nan ba a kawo ta tun a baya ba قاري لي ذا معنى القرآن في تفريق الموضوع والواحد الكثير في تفريق الموضوع الواحد الكثير واتو يكن أو في توبيك أي شيء كك أن إن كاشي أتن يضر ما شاء أتن يضر أنا الأحكام في مواضع الكثير الأحكام الموضوع الواحد الكثير الأحكام في مواضع متفرقة وبينا حكمته آنفاً audan alabada ke dama ko mun riga mun yi bayani tun farko <coughs> to anan qatilul ladina yalunakum min al-kuffari wal yajidu fikum ghilza wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin الذين يلونكم أي الذين يدنون منكم وتتصل بلادكم ببلادهم كما يدى الإمام الآلوسي a cikin أكتن روح ya faɗa. ma'anar ya nuna kun ɗin alwaliyu ɗin shi ne wayanda da an bangaren ku sai ki za mu iya fassara ƙatilin lazina ya nuna zai zama geographically kenan ba a tsallakewa a tafi a yaƙi mutanen da kafin a kai gare su sai an ci kilomita dubu in dai akwai waɗanda ya kamata a yaƙa wanda kilomita ɗari ɗari biyu ɗari za su iya kaiwa zuwa gare su ka'ida kenan ya ladina yalunakum ku fara da na kusa min al cikin kafirai ko kuma allazina a yi la'akari da haɗari wa'anda hadarin ku ya hadarin ya kusa da ku to idan muka ɗauki wannan ma'anoni guda biyu za mu ga dukkansu su annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin labaran da muka bayar jiya duka maza Allah ya dabbaka idan hadarin ya bayyana sosai to sai a tsallake na kusan aje a yaƙi wa'yancan amma duk da haka babbar manufar yakin, kamar yadda muke ƙara nanatawa shine don ya zanto ba shirka a ban ƙasa kuma an tsantsanta addini ya zama na Allah shi kaɗai amma idan mutane suka dage akan sai sun haɗa bautar Allah da wani to farkon zaɓin da za a fara ba su shine to su yadda ƙasa da ku suke domin in sun gamsu ƙasa da ku suke to ba su hana ku bauta wa Allah to kaga hatta yi akan jizyata an yadin wa hum in kuma akwai musawwi akwai wani dalili na asala asalin garin na naku ta kuma ba ku amincewa makircinsu ba kuma ya zanto shagala da su wajen cewa za ku yaƙe su ba ku da tabbas ɗin ku ci nasara shi kuma addinin ba so yake ku ƙare gaba ɗaya a tafi kawai a je a ƙare ba a'a ai sai da ranku shimfiɗa wasu hanyar da za su nemi aljanna to ku yi sulhu da su a zauna lafiya amma sulhun da za ku yi da su ya zama natijar sulhun za ku samu damar bauta wa Allah kamar da maza Allah sallama ya yi da yahudu banu annabir da banu kainuka da banu ƙuraiba kun sai maza Allah ya sulhu da su amma da ya sulhu da su ba wai yana tsoron su yake ji ba amma lokacin da za a yaƙe su ne sharaɗan yaƙin ba su tabbata ba kuma lokacin da banu nadir suka nuna alamar warware wannan alƙawarin ga ai kuma doka ta yi ta hau kansu banu kainuka su ma haka banu ƙurai da su ne na ƙarshe su ma haka kaga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkashe su da baki da da aka allazi na yalu na kun ai allazi na ya dunu na min kun wata tasiru biladuhun bi biladikun wazalika annal kitala shuri'a li ta'min ad-da'wati ila al-islam wannan magana ta alusi tana da sai sai domin asalin jihadin ma ai abin da isa aka ce ayi domin a sama wa da'awa gindin zama domin ba zai yi a ce kuna musulunci ya ku haɗa musuluncin ba ba ku tallata shi dole sai an kira mutane zuwa ga addini dole sai an yi hani ga buran mummunan aiki dole sai an yi umarni ga buran kyakkyawan aiki to yau kuna umarnin wani kuma yana warware muku yana cewa ba za ku yi ba dole ku yaƙe shi akan dole sai ku yi amma idan tabbas damar addinin ta samu damar da da'awar ta samu kuma ya zanto wanda dama zai za ka yi ɗin shi ne zai hana ka kuma yanzu zai hana ka ba watakila ma a tsarin ba ya yarda cewa ka je ka bauta wa Allah shi kuma ya je can ya shiga wutar tunda ita yake so ya shiga ba zancen kuma ka ce barka tashi ka ɗaga maka an ka yaƙe shi ko ka kashe shi sai ka ci gaba da yaƙar shaiɗan ka yaƙi zuciyarka an fahimta ko yake cewa wa hurriyatu din wa difa an ahlihi da samun yanci na ayi addini da kuma a samu a tsara masu addini waƙad na da'awatu ila al-aqrab fa al-aqrab ai ko da awan ma da aka fara ai da na kusa kusa aka fara da aka ce da manzo Allah wa anzir ashirataka wa anzir ashirataka kuma ka fara kiran ka fara gargadin danginka na kusa to kaga kenan an tashi yaki sai a fara da na kusanci kenan kuma da Allah da manzala sama aka aiko shi wani gari aka fara cewa ya fara yi wa wa'azi mu koma cikin suratul ahqaf ne Allah subhanahu wa ta'ala ce litunzira ummul qura karanta mana daga nan litunzira ummul qura wa domin ka wa'azantar da mutanen makka wa man haulaha in ka gama da su sai kuma mutanen da suke kewaye da ita kamar mutanen tsa'if da mutanen in ka gama da su hijab sai kuma tihama da sauransu kafin a tsallaka zuwa najar haka kuma Allah ya faɗa cikin suratu yunus wa uhiya ilayya hadha alquran wa uhiya ilayya alquran na'am Allah ya ce wa uhiya ilayya amman wahayi هذا القرآن وأن القرآن شيء أكثر من لأنذركم bihi domin da shi zan muku wa'azi ku da kuke kusa da ni sannan wa man balaga sai kuma wanda qur'anin ya isar wa wanda sakon ya isar masa shi ma kuma wa'azi ne shi zuwa karshen aya kare kenan to tunda dokar kiran ana farawa da na kusa wannan proximity din da muka faɗa to a dokar yakin ma a haka za a tafi don ka galibi masu masu zafin kai waanda la'alla suke da gurguwa fahimta game da abin da ya shafi jihadi sai su ga cewa kamar ragowar musulmai ba sa son yin jihadi ne duk musulmin da baya son yin jihadi to ne cika cikakken musulmi to amma jihadi yana da ka'idoji yana da dokoki yana da yana akwai strategiyar akwai dabaru da hikimomi wanda idan da manzo Allah sallama bai yi la'akari da waɗannan hikimomin da dabarun ba wata kila ba a ci nasarar da ake gani ita nasarar ba wai kawai daga sama take sauka ba akwai asba to daga ciki akwai qatilul ladina yalunakum min al-kuffar inda ba mu koma cikin mafatihul ghaib tafsirin fakhruddin ar-razi tafsir kabir za mu ga inda yayi bayani mai gamsarwa sosai karkashin wannan aya shi da yake usuli ne bayan kasancewarsa a wannan bayan kasancewarsa mufassir kuma faidatu yace wa'lam annahu naqalun anil hasani innahu qala هذه الآية نزلت قبل الأمر بقتال المشركين كافة أبي سأبن دعك نقلته لك الحسن ابن أبي الحسن البصري شاونا آية تاما سوكني وتأتي تاكو فاريا أن نكسدكو kafin a saukar da waƙatilul mushriki na kafa kun san ai a farkon suratul tauba Allah ya ce waƙatilul mushriki na kafa يوم خلق السماوات ذلك الدين ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa qatilul mushrikina kafa ku yaqi mushrikai gaba ɗayan su to kaga wannan kamar tana nuna ko a ina mushriki yake a shi a yaƙe shi to kuma ga wannan ita ta ce qatilul ladzina yalunakum wani sai ya kawo akwai cin karo da juna to a ra'ayin da fakhruddin ar-razi ya kawo anan naqalan anil hasan cewa sai da aka fara saukar da wannan qatilul ladzina yalunakum sai kuma daga baya aka fasa aka saukar da wata ayar da ta goge wancan hukuncin sai ta zo ta ce a'a yanzu kuma wa qatilul shirki na kafa yanzu maganar wannan proximity din a dauke ta an yi an yi advancing din hukuncin yanzu za a iya zuwa duk inda mushriki yake a yake shi to kaga wani akwai awan nasa, abin da ake nufi annasku shine a dauke raf'u hukumin shar'i a ɗauki wani hukunci na shari'a a ɗauke hukuncin a fasa shi sai a kawo wani hukuncin na shari'a saboda wani dalilin misali daga ciki ko dai saboda wato sauƙaƙa wa al'umma ko wani abu daga cikin dalilan da malamai suka faɗa to malamai game da abin da shafi annas sun ka suka so uku akwai kulat wayanda suka ce akwai ɗaruruwan ayoyi a cikin alƙur'ani wayanda aka shafe su aka musanya su da waɗansu ayoyi wannan ra'ayin ba daidai ba ne akwai kuma wanda suke su kuma al-mufarriqun dama at-tafriq ne wal ifrat al-mutafarriquna wal mufrituna to su kuma masu sakacin sun suka ce gaba ɗaya la nasakha fil qur'an babu nasakha qur'ani duk wata aya da za a ce nasakh ne sai sai ba nasakh ne akwai kuma wanda suke wasaq wanda wannan shine ra'ayi mafi inganci cewa akwai ayoyin amma ba su da yawa la'alla ba za su kai cikin yatsun hannu biyu ba wa'anda ya tabbata cewa nasakh ne da yawa daga cikin abin da ake cewa nasakh ne wato in ka lura sai ka ga watakila takhsisu am ne ko kuma taqidu mutlaq ne ko kuma watakila taujih wa tafsil wa bayani mujmal ne magana ce aka yi ta da faɗi a wata aya sai wata ayar ta zo sai ta haska ga abin da ake nufi to wasu kai sai su kaɗe sai ai wannan nasaf ne wannan ta shafa wannan to da haka daga cikin malamai kamar su ibnu jarir al da sauransu da shi kansa fakhruddin din da qurtubi Allah ya kansa da rahama duk sun tafi akan cewa ba magana a cewa wannan ta shafa waccan a daidai wannan wurin ma'ana wa qatilul mushrikeena kafatan tana nan qatilul ladina yalunakum min al kufari tana nan kowace tana nan sai dai kowace akwai bangaren da take dauka shi yasa mu ji fakharuddin sa kasance sa muhaqqiq yana littafi al-mahsul ko a fi usul fiqh fi al-usul yake cewa wa amma al-muhaqqiquna fa innahum ankaru hadha al-nasakh malamai na gaske sun yi inkarin wannan nasakh din da aka ce wai cewa wannan wa qatilul mushrikina kaffatan ita ta shafe qatilul ladina yalunakum yace a'a wa qalu suka ce innahu ta'ala lamma amara nan ku lura sosai ku yadda za su fassara maka aya lamma amara bi qitalil mushrikina kaffatan da Allah ya ce a yaƙi mushirkan duniya gaba ɗaya a kirga yanzu haka misali kaddara a ce sai a ga mushirkan duniyan miliyan goma ne to za ku iya yaƙan miliyan goma ne a lokaci ɗaya ba za ku iya ba wannan ita aka fara sauka aka ce ku yaƙi su gaba ɗaya misali a ce ku yaƙi din miliyan goma gaba ɗayan su to arshadahum fi zalika albabi ila tariq al-aswad al asla to anan kuma sai zo ya fara cewa to ga tsarin yadda za ku yaƙi miliyan goma a kusa da ku akwai miliyan ɗaya ku fara da shi saura miliyan tara kenan ko to sai aka ce qatilul ladina yalunakum in kun gama sai allazina yalunakum sai allazina yalunakum a haka har sai ku gama da miliyan goma ba shi kenan ba magana wani a ce wannan ta shafi wannan kaga an yi jam'i an yi jam'in maganganun guda biyu وهو أن وهو أن يبتذلوا وهو أن يبتدئوا من الأقرب فالأقرب منتقلا إلى الأبعد فالأبعد شيني أفارا لغا نكسا كسا سوى إن سكي بيدسو هر أجي نيسا هر أجي وإن سكا في نيسا ألا ترى أن من أمر الدعوة ala tara anna amra da'wati waqa'a ala hadha tartib sai za ka san ra'ayinsa ne wannan za ka iya cewa wannan shine ra'ayin fakhruddin razi yace baka ga yadda al'amarin da awai ya fara ba shi ma a tsari sai kawo irin ayat ayoyin da muka kawo anzir ashiratakal aqrabina sannan sai yake cewa wa anzir ashiratakal aqrabina sannan wa wa wa waƙa'a yake cewa wa amural gazuwati sannan abin da ya shafi lamari na yaƙi waƙa'a alahazar tartibi annahu alaihi salam haraba ƙaunahu haka al'amarin yaƙi ma ya haka ya fara sai maza Allah ya fara yaƙan mutanensa sun man taɓala minhum ila gazuwi sa'ir kuma sai da ya fara yaƙan ƙuraishi ya yi badar da ƙuraishi ya yi uhudu da ƙuraishi ya yi ahazabu da ƙuraishi aka yi gumurzin hudaybiya da quraishu duk bai sauka daga quraishu ba fa hassan nan daga baya zo ya tafi khaibar wanda a khaibar ne aka hada da qatfan da sauransu da sufada sannan sai dai Allah ya buɗe masa maka sannan ya tafi hawazin kaga alladina yalunakum inda na farko kenan za ku fara asirin alladina yalunakum to sai ce sun manta minhum ila gazawi shami daga nan kuma sai aka tafi yakin sham wa sahabatu radiyallahu anhum lamma fara'umin min amrin shami dakhalul iraq sai da suka gama sham sai aka fuskanci iraki ita ma aka gama da ita wa inna ma qulna inna da abin ghazwi min al karibati qaribati aula liwujuhin yace kuma ma abin da yasa muka faɗi haka cewa an za a yi yaƙi a fara da na kusa-kusa to akwai dalili wannan strategies ne na yaƙi wanda wannan ya fi dacewa da sojoji da hukumomin tsaro wanda suke so su amfana da ƙur'ani irin yadda masana suka fassara alƙur'ani dinin razi tare da cewa Allah ya ji kanka da rahama idan kuwa kula za ku ji malamai suna yawan maganarsa akan abin da ya shafi wani abu na aƙida musamman abin da ya shafi a tabbatuwa akan tafarkin magabata game da abin da ya shafi aƙida amma duk da karkacewarsa saboda cakuɗuwarsa da falsafa amma duk da haka ana yaba masa kuma ana cewa Allah ya ji kansa saboda irin fahimtar da Allah ya ba shi wajen fassara Qur'ani ya rufe shekara ta ɗari shida da shida ya yi kuma an ce shi ma kafin ya mutu ya tuba daga waɗansu abubuwa masu yawa wadda wata rana yana tafa sama da mutum dubu kaza suna biyar shi don duk inda zai mauci biyu ne ake saboda irin baiwar da Allah ya bashi a ta yaki. amma wata ran yana tafa kawai wata tsohuwa ta hango shi ta ga ana an tunkuɗe ta ma ba a sani sai ta ce wannan waye haka sai wannan shine fulani bin fulani da aka rawaito daga gare shi na aisha ta rawaito sauban ya rawaito ba ba ya kace musu wani bukhari ya rawaito da waye kawai ka gaya musu haka aka ce manzon Allah yana idar da sallah ta yake astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salamu minka salam tabaraka ya zal jalal ka tafi ka kyale shi ko ka kyale ba wanda ya isa ya sauke su daga kan wannan aqida to sai dai fa in wani ne yazo sai annabi ya ce ka a sai haka ko ba ka tsofi kike ba shi yasa ko da za ka ga irin karatun tsofaffin nan da ake koya musu in kana so ka sauke su daga irin karatun mai kwanciyar tsakar ɗaki da su karatun hawa jakan lahira jirkita ko mudakata mudakata hairan haira da su karatun shiga ban ɗaki irin wannan karatun su aiki sun ɗauka addini to shi ma da zai mutu kan mu kan mu ta digression mu shiga nan mu shiga can yace shi zai mutu akan addinin aja'i akan addinin tsofaffi to da shi ne aslam sun yarda Allah ɗaya ne sun yarda annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam abinda ya zo musu na addini kuma suna riko da shi ba wani tsoro da za ka mai addini ya ce wai shi ba zai karba addinin nan ba saboda addini sai dai in bai fahimci addini bane to bar ku ji abin da yace yace li wujuhin saboda dalilai dalili na farko yace anna muqatalatal kulli duf'atan wahida muta'azzira saboda a hankalta ba zai yi a ce rana ɗaya za a yaki kowa ba walamma tasawal kullu fi wujubil qitali to tunda wa'anda za a yaƙa din ya wajaba a yaƙe su suna da yawa kuma duka an samu balance na muhimmancin yaƙar tasu lima fihim min al-kufr tunda dalilin shine kafirci wal muharaba da kuma suna ya ba ba kafirci kadai ba kafirci da kuma yaƙar musulmi domin in dan kafircin ne kadai sai a kyale shi ya ci gaba da kafirci amma kuma yana so ya yaƙe ka kai da kake musulunci wamtana aljam'u kuma ya zanto ba za a iya haɗa su ba gaba ɗaya wajaba tarjihu wal qurbu murajjihun zahirun kama fi da'wa ya kawo ya maimaita irin wancan magana kuma in ka kula hatta yanzu abin da siyasar duniya take yanzu ka duba super power country america amerika tana da siyasoshi da yawa siyasatul haimana siyasatul saitara siyasatul fardul wujud siyasatu kaza siyasatu kaza ita ma haimana akan iktisadi akan karfin soja akan siyasa akan zamantakewa a komai da komai to akwai siyasa ta nuna wa duniya ƙarfi to amma galibi ƙarfi baya tabbata sai kana da magauta da yawa to in ta ga dama sai ta tsara makiyanta gaba ɗaya wanda ta fassara su a matsayin makiyanta to sai ta wuta ƙarƙashin ƙasa sai ta tara malafat files da yawa wanda ake cewa a yaren siyasa warqatu dakh to sai ta tsokano wa'annan da ta tsokano wa'annan idan can aka far mata can aka far mata can aka far mata to ba zai wuce yaki kowa a lokaci ɗaya ba akwai wata siyasa da take domin implementing na irin wannan tsarin da fakar dinin razi ya faɗa a siyasar larabci ana cewa tablidul tablidul mashaa'ir siyasar tablidul mashaa'ir misali yanzu suna tsaka da rikicin koriya ta kudu rikicin cuba tsakaninta da cuba rikicin cikin gida tsakaninta da rasha tsakaninta da china sai kuma ta ballo rikicin iran sai a zo ana a fito da fayil ɗin iran na makamashin nukiliya to lokacin da aka fito da makamashin wannan malaf na iran ɗin ba wai burin ta yanzu ta karfaɗe iran ba a'a so take wa'ancan maƙiyar nata yanzu duk gaba ɗaya su lafa hankalin duniya da fashin baki da komai ya tattara a nan to a gefe guda kuma sai ta zaɓi wani ɓangare ya kamata ta koma ta ƙarƙashin ƙasa har sai ta fara zartar da abin da take so ta zartar wa tukunna tana amfani da wannan proximity ɗin a ma'ana ku kuma can kuna ta tattauna wannan fayil ɗin kaga an fito da wata ƙa'idar training hankali an buga kusan ana nan kuma sai ga an aje fayil ɗin sai kuma a buɗe wani abu intiqali min huna ila huna saboda alqital la yumkin difa'atan wahida ba zai yaki gabaki ɗaya ba to haka hatta a planin na rayuwa ma a tsarin rayuwa duk wani abu naka da ka sani kana kasa shi ne kaso biyu kowane kaso ɗaya kuma ka ba shi sifa akwai abin kusa akwai na nesa akwai muhimmi da wanda ya fi mahimmanci akwai kuma wanda ba shi da mahimmanci to anan in ka haɗa tsakanin sifofi guda biyu ya zama wannan abin a kusa yake kuma ya fi muhimmanci to sai ka fara ƙaddamar da shi sannan sai wanda yake a nesa wanda ya fi muhimmanci sai kuma wanda yake a kusa mai muhimmanci sai kuma wanda yake a nesa mai muhimmanci sai wanda yake a kusa ba shi da muhimmanci sannan kuma sai wanda yake a nesa wanda ba shi da muhimmanci hatta a tsarin rayuwa idan ba kai wannan ba tartibul aulawiyat ake ce masa a yaren abin nan idara tartibul awalawiyat da turanci na zina cewa law of preference tsarin wanne ya kamata a fara kaddamarwa sannan wanne sannan wanne to wannan abin da yake karrara ke dan fakhruddin rabiya wannan istinbatin a cikin at-tafsirul kabir karkashin wannan aya sai ce wasani na biyu anna al-ibtida'a bil aqrabi aula yace sannan aka tawo economically yaki yana consuming kuɗi ku duba abin da a project na asifatul hazin ya kallafa wa saudiya har sai da ya kusa ya yi wasa da tattalin arzikin saudiya tun bayan rikicin yaman da koran ali abdullah a afuwan da koran lokacin tun mamayar kufi da irin shigar iran da musharatar rasha ta bayan fage a yakin yaman kaga ai saudiya ta yi kira zuwa ga kasashen da abin ya shafa kasashen Khalif da ita Saudiyya da qatar a da a farko kafin ta janyi da al-kuwait da imarat da al-bahrain da kuma kasashen da suka mara mata baya amma ita take jagorantar yakin kaga yaki ne na sunkuru amma abin da ya kallafa wa saudiya abu ne mai tarin yawa zaka yaki yana cin kuɗi a da da yanzu to duk lokacin da za ka fara yaƙi da na kusa ƙatilun da zina ya nuna kumfakar dinin razi sai yake cewa aula li annan nafaqatu fihi aqal saboda abin da zaka kashe ba shi da yawa kuma shi ne zai baka surar irin shirin da zaka yi a gaba an fahimta ko to sai zan bajet ɗinka in zaka fara yaƙi da na kusa karamin bajar za ka yi kuma sai ka ci gaba da shiri saboda ka san akwai wani abin da zai zo a nisa da haka hikimar Allah ta cewa qatilul ladzina yaluna kum minal kufar dan a sama muku tsari ku kanku a rayuwa na uku kuma wasalif yace annal firqatal mujahida idza tajawazu min al aqrab ila al ab'adi faqad arradu az-zarari lil fitna sannan sojojinku ko ku ɗin da rundunar ku idan kuka ce za ku tsallake na kusa ku tafi nesa to fa za ku bar baya ba zani domin za ku kulla ɓarawo a gida to su kuma lokacin da kuka shagala da yaƙar na nesa su kuma za su iya zuwa su farma zuriyar za ka ce sa aka ce qatilul ladina yalunakum na hudu kuma yake cewa annal mujawirin al islami al inna ma yakunu aqwiya aw du'afa'a فإن كانوا أقوياء كان تعرضهم لدار الإسلام أشد وأكثر من تعرض الكفار المتباعدين yace innal mujawirina li daril islam yawanci waɗanda suke kusa da musulmai ƙasashen da suke kusa da ƙasashen musulmai ko garuruwan da suke kusa da garuruwan musulmai In an ya kunu aqwiya aw ba'fa ɗayan biyu ne ko dai zanto runduna ce mai ƙarfi ko ya zama runduna ce mara ƙarfi fa in kanu aqwiya in suna da ƙarfi fa inna ta'arrudahum li daril islam ashad kaga bujurowar da za su yi gidan ah, musulmai ashad wa akthar min ta'arrud al kuffar al mutazaidi zai zama ya fi tsanani fiye da kafirai na nesa wa sharru al aqwa al aktharu aw bid daf'i yace to misali in suna da ƙarfi to kaga in sun fi na nesa ƙarfi ya to ƙarfinsu na na sojoji da ƙarfin tattalin arzikinsu da yawan makamansu ya fi na nesa to farmakin da za su kawo muku wahalar da za ku sha ta fi wahalar da na nesa za su kawo muku to kuma idan abu yana da ƙarfi da yawa idan akwai wanda bai kai shi ƙarfi ba kuma in duk sai ka yi to ka fara da wanda ya fi ƙarfin iya bakin ƙarfin zai ka ce bari in fara da wanda bai ba shi da ƙarfin da yawa a tsari na wannan law of preference ɗin da ake cewa zuwa ƙarshen abin da ya faɗa na biyar kuma yace anna wuqufal insani ala halin man yaqrubu minhu ashalu min ala halin man yab'udu minhu sannan dole yaƙi ɗan zamba ne suna cewa alharbu khud'a ko khid'a tabatul istrik to a cikin yaudara dole sai kun tura yan leƙen asiri da masu bincike na ciki da yan sandan ciki da masu tattaro bayanai to sai kun fi saurin tatsar bayanai a waɗanda suke kusa da ku fiye da na nesa ba amma wannan lokacin da kamar da yake faɗa wannan lokacin da hanyoyin binciken ba irin na na ba ne. yanzu akwai satellite akwai network akwai abubuwa da yawa la'alla za a iya cewa wannan din za a kalle shi bi hasabihi wannan abin da ya kawo Allah ya ji ansa da rahama na shida yace anna darul islami wasi'a فإذا اشتغل أهل كل بلد بقتال من يقرب منه من الكفار كانت المؤنة أسهل يقول مسلا أكفأونا أتفقاتل الذين يلونكم ألوكة المسلمة يطار فائدة توزيع وأتي تشيك لن أي division of labor توزيع المهام هو أن يمن كفارة نكسدكم أن شام كفارة نكسدكم أن مكة دمدينة ما كفارة نكسدكم أن مكة في تم ينكم لأن طائف to a haka sai kaga kun kewaye na kusa da kuɗin gaba ɗaya sun zama na nesa ma sun zama na kusa kankace mai wannan sai ga a lokaci ɗaya an tattara makiyan da yawa an yaƙe su to shi yasa aka ce qatilul ladina yalunakum min al-kufar tunda ba zai wa a ce waɗanda suke kusa da ku ba su fi mutum dubu goma ba to in za ku yaƙi mutum dubu goma ai ba da ne ku fito ku miliyan ɗaya ba sai ku samu mutum dubu goma zuwa goma sha biyar da za su je su yi wannan aikin ragowa kuma sai ku tura su can wani wajen su je su yi wani aiki ya ci gaba dai da kawowa ya ce na bakwai kuma annahu idza ijtama'a wajibani wa kana ahaduhuma aisara husulan wajaba taqdimuhu wannan a hankalce kuma in aka samu abubuwa guda biyu da suka wajaba a gare ka ɗaya kuma zai fi sauƙin ka gama da shi to ka fara gama da wanda ya fi sauƙin wancan da muka yi magana wanda ya fi tsananin yawa kenan da ƙarfi daban da wannan ƙa'idar a kula da ita sosai to yawanci malaman idara da kuma kasashen da suke damuwa da abin da musulunci ya zo da shi na koyarwa sukan yi amfani da wannan hikimomin da shi fakhruddin razi din ya faɗa Allah ya ji kansa da rahama wajen karrara waccan magana qatilul ladina yalunakum al kuffari wal yajidu fikum ghilza to wal yajidu fikum ghilza kuma ya kamata su ji zafi lokacin da za ku yaƙe su me al-ghilza asali alghilza masdari ne min ghaluba ya gulubu ghaluba ya gulubu alawa gani a fa'ula ya akan ce kuma istaghlaba idan abin da kansa aikin ya faru a kansa rajulun ghalizun sifar kuma ita ce ghilza bi kasar al-ghain kuma ana mata zamma ana cewa gulza kuma ana mata fataha ana ce mata galba kamar da aka samu a wayansu qira'at in shazza amma abin da ake nufi da gilza shine bushewar zuciya qaswatul qalbi ko qasawatul qalbi wa qillatu ishfaqihi da ƙarancin tausayi wa adamin fi'alihi lil khair da kuma rashin zuciya ta ƙi amsawa wani alheri da zai sa ta yi raushi wannan ita ce gilza to al'aslu fil gilza al'aslu fil gilza ba abun nema ne a musulunci saboda abin da aka sani shine wato an san musulmi da tausasawa da tausayi da ra'afa da rahma wannan ita ce ɗabi'ar da aka san musulmi da ita ita ce kuma ɗabi'ar da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama a kai kuma ita tausasawar asalinta hatta kafirai ma suna buƙatar ta sai dai a wani dalili Allah ya faɗa cikin suratul ankabut wala tujadilu ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا الذين ظلموا منهم وقولوا amanna. to shikenan hasbu wala tujadilu ahlal kitabi Allah yake kar ku dinga jayayya da ahlul kitabi yahudu da nasara kenan illa billati hiya ahsan sai da hanya da ta dacewa ta hanyar sauƙaƙawa wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan sai dai ta hanyar da ta fi dacewa ta hanyar tausasawa da kuma bin su a hankali haka Allah subhanahu wata'ala da ya aiko annabi Musa zuwa Fir'auna da shi da annabi Harun ne yace musu izhaba ila Fir'auna izhaba ila Fir'auna innahu tara na'am lahu qawlan layyinan ku gaya masa magana cikin sauki cikin sauƙi domin idan ka zama mai tsanani to wanda suke kusa da kai sai su fashe kamar yadda Allah ya ce fa ma rahmatin min Allah bima rahmatin min Allah na'am ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين Allah ya ce rahama daga Allah ce ta sa take sauƙaƙa musu domin da ka zama masifaffe mai kaushin zuciya mara tausayi kenan to da duk sun tarwatse daga inda kake da haka ka ci gaba da musu rangwani kuma ka nema musu gafarar ubangiji kuma ka dinga shawara da su saboda shawara da su din ba wai dan kai ba za ka iya ba za ka iya duk abin da wani zai yi manzala zai iya yin sama da shi amma akwai sauƙaƙawa ga wanda kake tare da shi in kai shawara da shi zai ɗan ji daɗi a cikin zuciyarsa ko manzala su salama kamar yadda ummu na aisha ta rawaito daga gare shi rawahu muslim yake cewa inna allaha rafiqun yuhibbu rizq Allah yana da sauki yana da sauƙaƙawa kuma yana son sauki da sauƙaƙawa kuma ma yana ba wa mutum abin da yake so a lokacin da ya sauƙaƙa fiye da yadda yake ba wa mutum a lokacin da ya tsananta ko da tsanantawar ta dace inda ba shari'a ce ta tsananta a daidai nan ba kuma manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma kana rizqu fi shay'in illa zanahu ba inda za a saka sauƙaƙawa face sai sauƙaƙawa ta ƙawata abu ko a wajenku kuma a wajen Allah ko kuma aƙalla a wajen Allah wa ma nuzi a min shaikin. ba inda za a zara sauƙaƙawa da sauƙaƙawa illa shana face zara sauƙaƙawa ta munan abu shi yasa an karga da mutane guda biyu ɗaya ne tsanantawa ɗaya ne sauƙaƙawa to har ga Allah Allah ya fi son mai sauƙaƙawar kuma ya fi zama mutum nagari to amma a hikima ta rayuwa ba zai yiwu a ce dole lokaci ɗaya za a dinga tafiya da sifa ɗaya ba dole sai an haɗa da kishiyar wannan sifar sannan al'amarin zai yi daidai shi yasa ko zala sama a rayuwarsa ya jagoranci mutane da sauƙaƙawa amma akwai wurin da kuma dole suna buƙatar tsanantawa kamar yadda a wannan alfazazi Allah ya ɗansa da rahama yake cewa fasasa bi zakal khalqalinan wa shiddatan da wannan irin ɗabi'ar manzala sama ya jagoranci mutane gaba ɗayan su linan wata ran a sauƙaƙa wa shiddatan wata ran a tsananta to hikima shine ka yi sauƙi a wurin sauƙi ka yi zafi a wurin zafi a al'imam abu hamid al-ghazali Allah ya ji kansa ko al-ghazali shine a sah a cikin ihya ulumuddin littafinsa da ya ihya ulumuddin juz'i na uku shafin 86 yake cewa qala sufyan li ashabi sufyan ya faɗa yake sufyan as-sauri yake ga almajiransa tadruna man rifq kun san ya ake sauƙaƙawa qalu la ya aba muhammad suka ce abu mu gane ba abu muhammad kamar ya yace anta za al-umuru fi mawadi'iha saukin da ake abin da ake da sauki shine komai ka yi shi inda ya dace ashiddatu fi mawadi'iha wajen tsanantawa ka tsananta wallini fi mawdi'ihi sannan sauƙaƙawa ka yi ta a wurin da ya dace wasaifu fi mawdi'ihi inda ya kamata sai da takobi za a fita ka ɗau takobi wasau fi mawdi'ihi inda za a fita da bulala ka fita da bulala wa hadi isharatun ila annahu la min mazdil ghilzati wal billini wal fadadati birrifq wannan ya nuna dole ɗan adam sai ya zama yana da tsanantawa da kuma sauƙaƙawa da kaushin ɗabi'a da sauƙin ɗabi'a sannan za a tafi daidai to a jahil Allah ji ɗansa rama yake cewa alƙasawatu makruha kaushin zuciya ba a sansa. sa ɗau makani kamar waɗanda ake sa su tawallina lil da waɗanda ake sa wasu fita yaƙi fa inna zalika ghairu makruhin minhum idza kana Allah ba sa jin tsoron zargin mai zargi to haka kuma Allah ya faɗa ya sifanta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratu Muhammad صلى الله عليه وسلم سورة القتال يتي أتين سورة الفتح يتي محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء rasulullah da gaske manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba mala'ika bane ba Allah bane amma matsayinsa ya huce matsayin kowa a cikin halittar ayu ya kai wannan annabi jahidul kuffara ka yaƙi kafirai wal munafiqina ka yaƙi munafikai waghluz alaihim kuma ka tsananta musu lokacin da kake yaƙatta su shi yasa ƙarƙashin wannan ayar waghluz alaihim wal yajidu fikum ghilza aka samu daga muqatil ibnu sulaiman Allah ya ji kansa da rahama yake cewa abinda ake nufi wal yajidu fikum ghilza ay shiddatan alaihim bil qawli ba ma wai lalle a yakin ba hatta ma a wajen magana kakku musu da sauki kar su zo su faɗa muku su gaya muku mai sauki ko kuma su gaya muku mai tsanani ko kuma ku gaya muku mai sauki in har suka fito suka gaya muku in suka muku kan kara ku musu na ici wal yajidu fikum ghilza da haka wannan a ra'ayin muqatil ibn Sulaiman abin har zai shafi ma abin da ya shafi magana kamar yadda aka nakalto daga a cikin shi tafsirin muqatil inda isnadi zuwa gare shi Hassan al-Basri kuma ce ai ala jihadihi lokacin da za ku yaƙe su wal yajidu fikum ghilza kakku musu da sauki ku yaƙe su irin yaƙin da za ku tabbatar da cewa kun sauke nauyin da Allah subhanahu wataala ya ɗora mu ah, kuma sun yi haka kamar yadda hadisi ya tabbata daga sai imam bukhari ya rawaito Allah ya ji kansa da rahama na kissar yakin hudaybiya ah, Urwatu bin Mas'ud as-Saqafi kun san shi aka turo jakada daga bangaren Quraysh akan yanzu ya tattauna da manzon Allah sama domin a samu matsaya kar manzon Allah ya shiga maka a yanzu a yi sulhu to da yazo yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi urwatu bin mas'ud as-saqafi ɗin. sai ya ce kansa tsaye ke gaya manzon Allah ta sa ki cewa inni wallahi la la ara wujuh la ara wujuhan wa inni la ara awshaba to ai ni ban ga wasu fuskoki da ka zo da su ba ni kawai ina ganin wa'ansu mutane ne yanzu jigar jigarin mutane khaliqan an yafirru wa yad'uka da zarar sun ji ana tana katamewa guduwa za su su baka kakka rudu da su ka tsaya ka karɓi maganar da muka zo maka da su lokacin sai na abubakar ya fusata ba a taɓa ganin sai na abubakar ya yi fushi irin wannan fushin ba yana jiya ya ce masa umsus bizaran lata magana ta gemu an an ce bizar to wata halitta ce a cikin al'auran mace wacce take gefen kaciyar mace to kadi san ko a gidan mahaukata zagin al'aura ai faɗan al'aura ashe ta ɓaci zagi ne babba almasu kuma shi ne tsotsar abu to ka haɗa sai na abokar ya juyo ya kalle shi ya ce umsus bizarar lata ba a kai sai na abokar ya yi zagi ba amma a ranar nan sai gashi ya faɗi wannan kalmar shi kansa abin sai da ya ba shi mamaki kurwa. to a lokacin bai san sai na abokan ne a wajen ba sai ya ɗago kai kuma lata ɗin gunkin lata kenan kaga ɗungurin gunki nan aka yi haihuwar ɗahar hanji ba ma kyasa yanzu ake ba gunkin da yake bauta ma aka zaga um su su lata kaga wannan girzak kenan da aka ɓata sai na abokan rai a na hannu nusirru an huwa na da'uhu mu ne zaka ce za mu gudu mu bar manzo Allah sama akan lamarin manzo Allah sama ba ɗaga ƙafa sai ya dago ƙala sai ce manza Wani wannan kuma yi mun wannan zagin haka kalu ya ce abubakar abubakar ne ran maza ne ya ɓaci maza gumbar dutse a zai ta gumbar dutse ta fi ƙarfin ka lashe ta balle ka gwaguye ta balle ka tauna ta ka taɓa maza kuma ka tashi ma wai ka taɓa sahabbai a gabansu akan lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau Allah na tuba daga baya musulunta urwa amma kafin ya musulunta ne ake wannan magana su sai na abubakar su su abu jahil ma ya suka yi ai sahabban maza ala suna hurumi ne ko an ci gari dole a basu sun zame wa arna karfan kafa sun zama carbin kwai wanda duk zai ja shi sai ya ba a sannu ba haka ba kuma a yi asara kurtumin kadangare sai bango sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan a je wajen arna to sabai imaman manya ne yadda ka gan shi haka za ka bashi to su ma haka ku zazzabo asarar da gaci da ya ji an faɗi sayar na abubakar ɗin radiyallahu anhu sai sai amma wallazi nafsi biyadihi na ratse da wanda raina yake hannunsa laula yadun kanat laka indi lam ujizka biha la'ajabtuka ba don ka taɓa min rana ba wata ran tun ana addini ɗaya kuma har yanzu ban mayar maka da wannan bikin ba wallahi da sai ji amsar da wanda to kaga wal yajidu fikum Ka kaga gilza kenan shi dai urwa ɗin, kamar yadda Imam bukhari ya rawaito ana tsaye a ana afuwar Imam Ahmad ya rawaito daga misuwar ibn Makarama. da marwan ibn al-hakam Allah ya ƙara yadda a gare su amma asalin hadisin yana cikin sahihul bukhari cewa shi urwa din yana tsaye yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake masa irin abin da larabawa suke na al'ada sai kama gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka irin kuna magana ka dan dafa mutum kaga mu muna magana dan dafa mutum kake to su la balarabe sai dan ja gemun ka a zuwan dai magana muke ta kwanciyar hankali da mutuwa to a lokacin urwatu ibn mas'ud as-sa'fi din yana haka to al-mughirah ibn shu'ba yana tsaye a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana manzon Allah aikin agaji a lokacin shine gad din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da takobi a hannunsa yana ganin urwa ya taba tako ya taba nan dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa gefen takobin inda abin nan sai ke burge hannun nasa ko kallon sa ne ma'ana abin da ke nufi ka dauke hannunsa in za ka yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai amma magana ka kama hannun gemunsa kana arne ba aikinka ba ne to yana yin haka sai ya ɗauke hannunsa can an jima ya manta sai ya sake kai hannunsa sai ya sake buge hannun nasa a karo na biyu na uku ya sake fidda hannun ya ce wallahi la tasil yada ka kakka kuskura ka kai hannunka in ka kai kuma zan sa kai kun takofin na in yanke maka hannun kuma kun san waye shi a wajensa dan uwansa ne fa a danginsa shine babba kuma shi ɗin ya yi kisa kafin ya musulunta a lokacin jahiliya diyar da ake biya ta shi mugira ɗin shi urwa ɗin shi ke haɗa diyar har wannan lokacin bai gama biyan diyar ba amma tun da addini ya shiga maganar ghirzan nan ta wali dufi fikum Gilza. abba ya nuna min lokaci ya yi ko kuma ba mu gama da batun gilza ba muna so mu ƙara bayani akan tana da gejin ginza kuma tana da inda ya kamata a yi ta don ka wasu su zaci kawai gaba ɗaya rayuwar musulmi to su ake ka zama masifaffe wani mutum marar walwala wani mutum mai ƙin mutane har ma in za a zana hotonka to za a zana hotonka ne a turɓini a ba haka ba ne akwai mahallin gizar kuma akwai yadda shari'a ta yadda ita kanta ibada ce in dai ka yi ta a yadda shari'a ta ce don Allah ya kai ma karatu na gobe za mu ci gaba da tsefe ma'anar rilza ɗin wal yajidu fi kum rilza zuwa ko mu tafi abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh